Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci sadama da sake haduwa ta cikin shirin lafiya jari ce tare da ni Azima Bashir Aminu daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI. Shirin lafiya jari ce bisa al'ada kan tabo batutu wanda suka shafi kiwon lafiya ko kuma a lokuta da dama ya lalubo kalubalen da fannin lafiya ke fuskanta don magancewa. Shirin a wannan mako ya mayar da hankali kan wasu nau'ikan ababen sha da kan haddasa cutuka ciki har da kansa. Cutar da ke ci gaba da kasancewa babbar barazanar lafiya ga duniya. Ko a baya-bayan nan cibiyar binciken cutuka ta kasar Ghana ta bankaɗo yadda wani abin sha na gargajiya ke haddasa cutar kansa nau'in abin shan da al'ummar kasar suka yi ƙaurin suna wajen amfani da shi da ake kira Burkina. Kafin jin ta bakin cibiyar binciken cutukan mun fara da tattaunawa da masanin abinci mai gina jiki Dr. Shaufik Adam wanda ya yi mana ƙarin bayani kan nau'ikan ababen sha da kuma na ci da kan iya haddasa cutar kansa. Dai abincin da ke ba da kansa da cin nama da yawa kuma yanzu a ji na kusto da sauran shi nan duk waɗannan saboda akwai wani sanadaran da ake treating su da ne mai arsenic da antibiotic da growth hormones da ake ba waɗannan definitely wannan bincike ya gwada kaman wannan chemicals na su growth hormones da arsenic nan yana shiga cikin gangan jikin mutum in ya shiga cikin gangan jikin mutum kuwa zai kawo waɗannan ciwo yana kawo depreciation cikin mai ka wannan cells nan kuma shi yake protecting ka da waɗannan ciwo da kowane ciwon da zai zo jikinka duka wannan eh, cells nan su suke protect wa jikinka to wannan ababen nan su nama eh, madara sauran shi mutum kana yawan shan shi nan yana bari waɗannan cells nan suna rauni kansa sannan ya spread eh, na burkina nan da kanshi ba madara raw suke yin da shi ba irin madara fresh da yake fito jikin garki ake yin da shi suna da ababen da suke gamawa kuma sikirin da suke hadawa da shi nan wani awa kafin awa daya immune system ka yana ragewa by 20% karfin jikinka yana ragewa by 20% kai sa sosin ga duka su manu karfin su na ragewa cikin bayanin da cibiyar bincike ta gane ta fitar ta ce nau'in abin shan na burkina da tun fil azal al'ummar ghana suka yi ƙaurin suna wajen amfani da shi a gargajiyance yana kunshe da wasu sinadarai na aflatoxins wanda ƙwararru suka yi amannar yana haddasa cutar kansa inda a babbar jami'a a cibiyar hajiya maryam muhammad ke cewa sai da suka gudanar da cikakken bincike gabanin fitar da sakamako a bincike da muka gudanar mun gano cewa sinadarin aflatoxins da ke janyo cutar kansa daga abin marmari wato burkina abin sha a nan Ghana, Burkinan da ake hada shi da maiwa da kuma madara. Kuma mun tattara samfurin waɗannan abin shan daga unguwanni zangonni guda biyu, Nima da Ashama, muka saka a cikin na'urar ma'auni inda muka gano cewa yana ɗauke da cutar kansa. Tuni dai muka fara tattaunawa da masu yin waɗannan local drink a nan Ghana domin mu nuna musu hanyar da ta dace wajen gudanar da wannan drink ɗin. Na farko su rinka shanya maiwar da kyau ya bushe. madarar kuma a daina mata haɗi domin a same shi da auki. Sai dai wata magidanciya Hajiya Zainab Abu da ta shafe tsawon shekaru tana sana'ar abin shan na Burkina ta ce babu wasu sinadarai na daban sabanin sinadaran gargajiya da suke sanyawa a leman wanda kuma a cewarta tsawon shekaru al'ummar Ghana na amfani da shi ba tare da cutarwa ba. Ya shiga min dufu do ban gane wani abu suke gwadawa ba. Don aikin Burkina mun fara tun ba yau ba. Shesa aikin nan da mu san dai use nono mu use millet mu use sugar abuku kunga da shi ake yin burkina ban da shi ba abin da ake sa cikin burkina yasa su da suka zo kan tv suka zo burkina burkina suka suka ajiye wai sun gan wani abu cikin burkina nan yanzu she na tambaya kaina cikin wani iri abu suka gani cikin nono nan ne ko dai cikin sugar nan ne ko dai cikin millet na suka gan abin da su suke gwada wannan abin da nike sayarwa na yada da abin da nike yi kuma banda da nono ban da sugar ban millet ba komai ciki hukun ga kawai ne da shi nike aikin na don abin da nike yi nike sayarwa na yadda da abin ni da yara na da families na mu duka muna shan burkina ban yadda in doki abin da bai da kyau zai zama ma mutum cuta in sa cikin burkina saboda daudan duniya saboda neman kudi in sayar ba wani wani ya wuce da cuta ni doki kudi nau'in lemu ko kuma abin sha na burkina dai na matsayin guda cikin ababen sha da suka yi shura a kasar ghana inda kusan kowane gida ake ta'ammali da shi hakan ya sanya majin ra'ayoyin wasu daga cikin al'ummar kasar. Eh, burkina dai muna shan tun ba yau ba eh, kuma yana da kyau ya zama kama abincin mu ne sai in dai authority ya fito ya ce wai kaman ana samun matsalan kaman kansa in masu shan da shi dai shi a duba da kyau kenan domin sofofin mu da suna yin dai ne a yi da nono amma yanzu yana mini kaman nido nido da ake use da abubuwan da ake hada wannan shi yasa eh, suke cewa kaman akwai matsala shi yasa magana na da nake da shi ne a duba dai a yi shi da kyau domin mu ya zama abincin mu ne kuma ba mu bar shan shi wannan burkina shekara da shekaru kenan muke sha dai ban taba jin wani ya samu matsala ta dalilin wannan burkina ba kuma kaga abu ne da yake wallahi yana kusar da gayu dan wannan gero giran da ce ciki da nuna na in baka da kuɗi ka samu ka na 5 cd ka samu biredin ka ka maka wallahi sai ka ji ka kai daram ai mu nan bangaren wani sinadarin cuta ma bai cika tasiri a mu wallahi burkina na da dadi sosai da wani lokaci ba wani kuɗi jikin kan ka tuna kana da wani 10 cd da ka samu wani burkina 5 cd ka samu wani bread ka wani electricity wani majiri da ka buga ka samu wani piyota let's go ke luwa ko kansa da na kansa da tu yaushe muka fara shan burkina almost da shi 20 something years na kansa burkina kawai a ko dadin kawai su nemi su sha su bar batun kansa to ita ma dai dakta hasiya ahmad da ke fafutukar wayar da kan jama'a game da illar cutar kansa da kuma matakan wayar da kai don kaucewa kamuwa da cutar ta ce akwai bukatar al'umma su yi karatun ta nutsu biyo bayan gargaɗin masana don kaucewa tsintar kai a sahun masu fama da wannan cuta mai haɗari. Eh, burkina da mu duka muka sani ko gadar da mu duka muka sani muke sha tun muna yarantaka mun ga kamar kwanan gade ya sake kan da aini ake yin burkina ba aka aka fara yin tun muna yarantaka na farko shi ana use maiwan ne da nono nonon da ake samu wajen eh, cikin shanaye to yanzu masu yin duka sun sake use nonon suna use eh, abin da muka kira milk powder to milk powder na ainihin kan da suke yin shi ne ke kawo matsala a cikin jikinmu to na farko shi ne suna kara wani abu da muke kira bacteria shine yamin da ake karawa a cikin milk powder na. saboda milk nan yi ya ferment yi kaman kan da yogurt yake sannan su buga sannan su kara sweetener to sweetener kuma wani ba, ba sugar suke karawa akwai wani abu da ake kira fructose as a sweetener amma na use ma juices artificial juices to wannan fructose wannan kuma na cikin shi ke cause fructose na kuma bai da ba da lafiya a cikin jikin mutum shi ne ake use ake wannan burkina kaga a cikin dahuwa ko a cikin yin abinci ko yin abin sha akwai abin da muke kira food safety a kamata kowane abinci da da yana da wani abu da muke kira food safety to food safety na abin da ake yin abincin abubuwan da ake abincin da shi ke kawo batun food safety in dai abubuwan nan bai dace da eh, jikin mutum ba yana yaba mai shi ciwo daban-daban har da kansa to ka duba wannan burkinan da ake yi na sa bacteria bacteria na suna kiran shi nyami ko eh, eh, ruwan sa to akwai wannan kuma da ake sa cikin abinci da ake kiran cornstarch cornstarch na yana bari wannan milk powder nan ko ruwan milk powder nan yayi kauri okay yasa suna sawa wannan cornstarch na kuma ba su da wannan correct measurement na cornstarch nan. Kalaman Dr. Hasiya Ahmad kenan game da illar bijirewa gargadin masana wajen ci gaba da amfani da nau'in abin sha na Burkina wanda bincike ya gano yana dauke da sinadaran da kan haddasa cutar kansa a Ghana. duka-duka kuma a nan shirin namu na wannan lokaci zai da sa'aya a madadin ku masu saurare da daukacin ma'aikatan sashen hausa na radio france international rfi sai wakilinmu na ghana abdullashim un bako sunana azima bashir aminu da na gabatar ke fatan allah ya kara mana lafiya.